DW Dandalin Matasa. Yawan kasancewar matasan Afirka a kafofin sada zumunta na haifar da kiyayya da rashin fahimta da cin zarafi tare da tunzurawa ga tashin hankali a wasu lokutan. To amma ta yaya za a magance waɗannan halayya da ke addabar dandamalin dijital da biliyoyin mutane ke amfani da su a yau da kullum? Tuni dai wasu da ke amfani da yanar gizo da masu ruwa da tsaki a wannan harkar suka goyi bayan matakin daidaita abubuwan da ake wallafawa ta hanyar samar da doka. Sai ku kasance tare da ni Muhammad Awal Balarabe don jin gundarin wannan shirin. To madalla, Diyan wata 'yar kamaru ce da duk wasu al'amuranta suka kasance a dandamalin dijital. kuma kamar yawancin matasan Afirka tana yawan hawa kan kafofin sada zumunta na zamani don wallafa abubuwa daban-daban. Saboda haka ne take kwatanta su da rigar zamani a sa su a huta. saboda ci gaban da suka kawo. Non mais c'est juste magique en fait ce que le, le numérique nous apporte. tamkar almara ce wannan aba da fasahar zamani ta kawo mana kuma kamar yadda yake a kowane abu maras tabbas muna so ta dawwama muna fata kada wannan ya zama wani abin yi mana wasa da hankali euh, sai dai ya mubarak unifikin wani dan tiktok da ya shahara a fannin barkwanci a kafofin sada zumunta na zamani a kasar hausa ya ce amfani da su ya fi karfin a takaita su ga sada zumunta kawai to na farko dai za a ce akwai wannan zumuntan a farko sannan kuma duk wani abin da zai biyo bayan shi kamar irin za a iya cewa karuwa ta hanyar ilimantuwa daga wayanda suke wallafa abin da ya danganci ilimi ilimi na kimiyya ne ko na wani abu makamancin haka da akwai kuma hanya na tallata kamar abu na siyarwa da kake siyarwa ko kuma wanda zai siya ko kuma shi mai siyarwa zai tallata hajarsa sannan kuma hanya ce da ake amfani da ita wajen nishaɗi ɗeba kewa. Duk da cewa matasa na ɓata lokaci mai yawa akan hanyoyin sadarwar zamani, amma kuma Diana ta yi Allah wadai da cin zarafi da kalaman ɓatanci da ƙiyayya da wasu masu amfani da su ke cin karo da su musamman ma dai matasa. Saboda haka ne ta ce amfani da wasu ke da kafofin wajen yin kira ga tashin hankali ko watsa hotunan batsa na daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta da za a iya gyara su ta hanyar wayar da kai. on ne peut pas régler le problème de la surexposition. Ba za mu iya magance matsalar wuce gona da iri ba, ina tsammanin zai yi kyau a tsara aikin wayar da kan matasa ta kafofin watsa labarai. Ilmantarwa ne zai iya zama fa'ida domin ba za mu iya dakatar da wannan ba. Kamar yadda na bayyana a farko abu ne mai fuska biyu da ba za a iya tsayar da shi ba, amma za mu iya fasalta shi kawai. On peut pas arrêter, mais on peut juste encadrer. Mubarak Unifikin na ɗaya daga cikin waɗanda suka ɗanɗana illolin da ke tattare da kafofin sada zumunta na zamani domin ya sha ɗauri a lokacin da ya amfani da sunan tsohon gwamnan Kano ta hanyar da bata dace ba. Amma matashin da ya kammala digirinsa a fannin yaɗa labarai ya ce rashin fuskantar abin da ake nufi da waɗannan kafofi da amfaninsu ne kawai ke sa masu jin jini a jika na Afirka wuce gona da iri. Zan iya cewa rashin yadda mutane ba su fuskanci ita wannan manhaja ba haka ya saka suke misusing din shi kamar yadda shi bature ya ce social media to mu me kwan mu tsaye da ita iya zamantan sai ga cewa muna misusing din shi mun mai da shi hanya da bayan wancan da na faɗa possibly muna zagi ko kuma yarfe ko kuma cin mutunci ko kuma yada abin da ba shi da amfani a tsakanin al'umma. To ta yaya za kawo ƙarshen irin wannan yarfe da cin mutunci ta kafofin sada zumunta na zamani? Wai shin akwai bukatar a sa ido ne ko ko a tace irin waɗansu bayanai da matasa suke amfani da su wajen wuce gona da iri ta hanyar amfani da kafofin sada zumunta na zamani? Na farko ita dai manhajar tana iya ƙoƙarinta in ka je ka duba community guidelines ɗin za gana akwai abin da suka ce su sun yadda da shi a wannan manhaja akwai abin da ba su yadda da shi ba wanda in ka saka abin da ba su yadda da shi ba automatically za su cire shi ko kuma su yi maka warning a kai gaba ta bi ina ganin hanyar da za a ba a dakile wannan abin da bai kamata ba da ake yi shine gwamnati ko kuma masu ruwa da tsaki su sa ido su kawo wasu hukuma da za ta ke bibiyar abin kuma ya kasance cewa duk wanda aka kama ko kuma aka ga yayi abin da ya saba wa al'adarmu da kuma eh, addininmu su tsawatar ko kuma su nemi waɗanda suke wannan abin ko kuma su ga cewa sun nemi wata mafita. Kamar Diya Mubarak, ita Diyan na son ganin masu ruwa da tsaki a harkokin sadarwa na Afirka da manyan 'yan TikTok na wannan nahiya da makamantansu su sha ta a ƙa'idojin amfani da wannan kafa ta dijital. Amma dandali kamar Facebook ko Instagram ko Twitter ko TikTok suna da jami'ai da ke daidaita abubuwan da ake wallafawa don lura da abubuwan da ake tattaunawa daban-daban da kuma share maganganun tashin hankali. Ku zo wannan shiri. Wasu daga cikin waɗanda suka nakalci kafafen sada zumunta na zamani su nuna da cewa munanan ababen da ake wallafawa a TikTok da Instagram da sauransu na mummunan tasiri akan matasan Afirka. Sai dai suna ta baba game da tasirin da daidaito ko sa ido kan ababen da ake watsawa a Facebook da sauransu ke da shi. Ko da Dr. Kemal Afanyo na kungiyar Internet Society a Togo sai da ya bayyana shakku akan wannan batu. Euh, de l'efficacité de la euh, Idan ya zama dole mu yi magana game da daidaita abubuwan da ke kunshi a manyan dandalin sada zumunta, euh, zan iya cewa batu ne mai rikitarwa, wani bangare na wannan aiki ne kawai ake gudanarwa da kyau. Halin da muke ciki shi ne bayyana abubuwan da ake sa ido a kansu a yawancin kasashe masu tasowa. Abin tambaya a nan shi ne, ta yaya za a jawa gazar da ake tafkawa a kafofin sada zumunta na zamani birki? Diabiye Mustapha Mami, babban mai ba da shawara ne kan fasahar sadarwa ta zamani a kungiyar tarayyar Afirka, ya ce ya zama wajibi a wuce babin daidaita kalaman da ake watsawa, amma a kai ga ɗaukan matakan ladabtarwa tare da yin la'akari da hakikanin yanayi na nahiyar Afirka. Est-ce Wai shin muna da ɗabi'u iri ɗaya? musamman game da abubuwa masu muhimmanci ko daraja a gare mu? A al'adarmu ga misali, ba za ka iya zagin dattijo ba ko menene dalili? Alhali a wasu ƙasashe zagi wani ɓangare ne na rayuwar yau da kullum. Dole ne kowa ya gane bambancin da ke akwai a nan da can. Kuma dole ne aikin ɗaiɗaitawar ya yi la'akari da muhimman al'adu da kuma kyawawan ɗabi'un kowace ƙasa. Wannan ma dai shine dalilin da isa Kemal Afanyo ke goyon bayan daidaita tsarin dandamalin sada zumunta na zamani a ƙasashen Afirka. C'est pour cette raison que je pense qu'il est important aujourd'hui de définir des principes euh, visant à aider. Ina euh, ganin cewa yana da mahimmanci a yau a ayyana ka'idojin da za su taimaka wa masu mulki da gwamnatoci da 'yan majalisa da kamfanoni don taimakawa abubuwan da ke lalata demokuraɗiyya da 'yancin ɗan adam kamar labaran ƙarya da ake yadawa game da nahiyar Afirka. duk da cewa shi ma mubarak unifikin ya yarda cewa akwai bukatar ɗaukan matakai don hana wuce gona da iri a kafofin sada zumunta na zamani amma ya ce yana da ja akan wannan shawarar hukunci mai tsauri saboda da kamar wuya kwalliya ta biya kuɗin sabulu so ina ganin cewa wannan ma hanya ce amma wannan hanya yana da limitation akan a ce su masu application din su da kansu za su yi abin tunda dole da in kayi kan application za ka je ka dora to mai application da ka dora kuma ya cire maka saɓanin a na tsora akan application amma hukumar da aka sa su bibiye ni ba ma san a inda nake ba san ma ya za su ba ma san waye ni ba me bi na ma canza muryar ta sautin na ya koma na robot ba yi ba ma namiji ne ko mace ne ba ya dora to ina ganin shi ma wannan dai hanya ce amma ba za ina ganin ba za ka haɗa ta da a ce hanyar da su gwamnatin suka haɗa ta da su masu wannan application din tunda duka mutane ne masu ruwa da tsaki a harkar IT a Afirka suka ce dole ne ka'idoji ko doka kan kafofin sada zumunta su yi la'akari da demokradiyya da 'yancin faɗan albarkacin baki idan ana so su yi tasiri. To masauraran mu a nan ne za mu dasa aya a shirin dandalin matasa na wannan makon. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.